rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon lamba karshen lamba tsakiyar lamba to insha Allah cikin yardar Allah da taimakon Allah da kuma gudunmawa da kuma kwaɗayi na addu'o'i da kuka yi mana da wanda kuke yi mana to insha Allah da dai mun fita daga karatuttukan da suka shafi hadibi ko rauhani to amma dai alhamdulillah saboda addu'o'i da kuma yadda muke ganin yan uwa almajirai da waɗanda ba almajirai ba suna fita cikin damoyin da ya shafi kuɗi kuma ana samun jarika ana samun rufin asiri to insha allahu yau kuma gashi mun zo muku da sirri mu mujarrabi eh, mun zo muku da zobe na malam muhammad da dan galadima da barhaza da gimbiya bilkis da gimbiya maimun da aljana maimun waɗannan zobuka farare shine na fannin mata jajayen shine na fannin sarakunan mazajen nan da suke na hadimai wasu iska wasu kuma a aljanu to waɗannan sirrika da abin da ya kamata a yi an gama kowannen su hawa uku ne akwai hawa na farko wanda shi 'yan kasuwa da masu neman ɗaukaka da masu neman jama'a suke amfani da shi ɗaya fannin masu bukatar jari ko masu bukatar ɗaukaka akan harkar mu'amalolinsu yau da kullun siyasa ko harkar saye da sayarwa ko harkar transport masu neman tsari akan abin da ya shafi matsa makami wanda ya shafi kibiya takobi kwarindami a kwari da makatsi da da sauran irin waɗannan miyagun 'yan ƙananan abubuwan to su suke amfani da shi wanda ɓarayin mazan kuma daga cikinsu akwai zobe na ɓarayin hadamai 'yan transfer da kuma hadamai da ake kira da sarukul jinnu da hadaman da ake kira wadda suke ɗauko wani abu su kawo mu wanda yake son hidima da su musamman ga waɗanda zai iya cin hakan to waɗannan su insha Allah su ne waɗannan zobukan kuma alhamdulillah Allah ya bada ikon kammala su insha Allah kowanne da aikin da ya kamata a yi mushi an yi masa masu yanka an yi yankan masu hidimomi daidai hidimar an yi domin kada mutum ya kuskura ya ɗau wani hadimi da sauran wata hidima ko wani alkawari tsakanin shi da shi zai wahalar da shi ka nemi mutumin da ya kware ya iya ya san menene mu'amala da su don ya taimake ka a dan neman ƙarin bayani za a iya kiran mu a 081 300 ko a kira a 080 dukkanin su hadimansu suna kai insha Allah kuma muna kira ga 'yan uwa almajirai da malamai da 'yan kasuwa da sarakuna da 'yan siyasa da sauransu lallai mu'amala da hadimi na da matukar amfani na da matukar tasiri ko ba don biyan bukatar kanka ko don biyan bukatar 'yan uwanka da abokan hulɗarka yadda za ka dinga ganin ijama kai ko don wani abu da za ka samu na jari wannan zobe shi kuma babban zobe ne manyan zobuka ne su waɗannan zobukan gaskiya duk suna ɓarayin na kahul jinni ne aure ne na aljana ga waɗanda suke so su tara kuɗi ko waɗanda suke so a kawo musu kuɗi ko waɗanda suke neman wata ɗaukaka ko wata kujera ko wani matsayi ko waɗanda suke so su samu manya-manyan jaruka to su su ne suke amfani da waɗannan zobuka wannan zobuka zobe ne wanda wani an yanka sa wajen yin shi wani an yanka raguna wajen yin shi wani an yanka rago wani an yi amfani da turare to dukkanin su manya-manyan zobuka ne da an kammala su zobe ne wani na sarukul jinnu wani kuma na mutane wanda yake bukatar jari ko ɗaukakar rayuwa ah, sirri ne ko in ce zobe ne na manya-manyan sarakunan rawahanai da manya-manyan kimbiyoyin aljanu insha Allah shi ma ne wanda Allah cikin ikonsa da yardarsa Allah ya nufin an kammala ah, don neman ƙarin bayani ko wanda suke bukata za ku iya kira ma 081 300 10609 mai magana an rama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa zobe ne mai matukar tasiri da amfani wanda shi wannan zobe ba a taɓa yi ma wani zobe mai amfanin sa ba da haka muna da kira dai akan addoyin da kuke mana ya sa muke narka kuɗi muke waɗannan abubuwa domin ku waɗanda suke tare da mu wasu daga cikinmu masu raunin da ba za su iya yi ba ya sa muke waɗannan abubuwa don haka insha Allah ga sunan ga waɗanda Allah ya nufin suna da rabo kuma suna da bukata insha Allah sai su tuntube mu domin mu'amala da su tana da amfani wani in zai sau dubu ba zai yi ba wani duk abin da zai yi ba zai yi ba to shi yasa muke ganin bai kamata mu fita karatun ba a gama taimakon mutane akan wannan hanya ba domin hanya ce mai matukar amfani mai matukar tasiri wanda sarakuna ina wanda suke bukatar mu'amaloli da manya-manyan sarakunan hadimai domin tara dukiya ko na kahulcin to insha Allah gashi nan cikin yardar allah mai kowa mai komai insha allah ya sa ga su mun samu mun kammala kuma suna da tasiri suna da amfani abu ne na sani wanda bai wuce awa goma ko awa hudu ko biyar ko kwana ɗaya ba inda an faɗa insha allah zai ƙari haka wanda yake bukata sai yi magana cikin sauri insha allah yadda za a samu kowa dai a samu ya mallaki wanda zai yi amfani da shi kuma wanda yake daidai da shi daidai da rayuwarsa daidai da mu'amalolinsa kada mutum ya daina shekarun shi ba wai sharadi bane a ce ka shekara kaza sannan da kai mu'amala da hali insha Allah Allah ya ba mu sa'a ya kira 081 300 1069